بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي زامو شيغا filin تمبايوي تمبايا ta farko tana ماتا نواني daga cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka aifa masa yara to muna da baiwa guda da yar guda da su annabi ya samu zuriya ita ce khadija ita ce ta aifa guda nawa guda shida maza hudu ato mata guda hudu maza guda biyu su ne zainab yar annabi ta farko kenan sai rukayya sai ummu kulsum sai fatima ita ce ta karshe cikin yaran wa na na khadija akwai alkasim dawa akwai alkasim da ibrahim shi ibrahim ita mariyatul qibtiya baiwa ce wanda aka yi wa annabi kyauta daga kasar misra ita ce ta haifa ibrahim sannan akwai Atahir. tahir da alkasim su na khadija ne kuma annabi ne miji na uku ga itawa khadija khadija ta girme shi kusan shekara goma sha biyar annabi na da shekara ishirin da biyar ita tana da shekara nawa arba'in allah ya hada su a kan haure kuma ita ce ta aika abokiyarta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda alaye nagari da ta gani daga wa daga annabi sallallahu alaihi wasallam domin ta taba aikinsa zuwa kasuwanci sai ta gan kiyayen amana da mujizozi da ya bayyana da suka bayyana gare shi an zo an ba ta labari sai ita tame ta sa sun annabi a zuciya gata da kyau gata cikin wadata na arziki gata daga gidan masu sarautan na maka amma aka ta ce ba ta da wanda take bukata manyan makka mutanen makka duk sun neme ta da aure amma ta ki allahu akbar aka ake so mace ta gari ga arziki ga kyau ga daukaka ga alfurman gida sai ta aika abokiyanta mai suna nafisa zuwa gawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa tana son sa da aure sai annabi ya mika waya annabi bai da komai a gidanta ne annabi ya je zauna bayan aure ba komai ya tashi maraya a karkashin baffansa Abu Talib Allah ya kara mata yadda shine yasa ba ta da kishiya sai zama tsawon shekaru nawa domin gab da ijira ne ta rasu gab da ijira Allah akbar so da ita ne annabi ya samu zuriya baki daya sai daya daga cikinsu ibrahim wanda ya samu daga wurin wa mariya duk matansa ba su da aihuwa shi ne yasa malami suka ce ba aihu ba ga na mace in ta ga mutumin kirki ta gaya mashi ko ta aika ko ta yi rubutun wasika cewa ina kauninka saboda adini ba laifi an yawon samun miji ne daga cikin an yawon samun miji uba ya ga mutumin kirki ya yi magana da shi ina so ka aure yarinyata ba aibu ba yanda bawan Allah na gari ya yi da annabi Musa ya ce ina da yaran mata biyu wanne kake so cikinsu ba laifi ko namiji ya gammace wannan shi ma shi ne ya fi shahara ko a matsayin yar uwa kina da wata wanda Allah bai kawo miji ba sai ka yi magana da mijinki in yana da aboki nagari ina da yar uwa mu hada su duk hanyoyin samun miji kenan ba laifi Allah ya dace da alkhairi sai tambaya ta gaba wanda ta yi amai cikin azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya jawo ya yi kokarin jawo amai to wannan zai yi mai zai rama wannan azumi amma aka kawai sai gashi aka jarce ta da amai amai ya rinjaye shi ko ya rinjaye ta to ta na nan sai wanda ya sanadiyan fitar da amai hadisi ya zo akan haka sai tambaya akan wadda ta yi ciki da dan uwan miji bayan ta kaba wannan cikin zina ne ta yi cikin mai zina shi ne sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mazajin shigan wurin mata abinda nufa yawancinsu ba su damu da shi ba ke na amsawa alhamdulillahi a wannan bangare ko da daki ɗaya ne biyu ne zai yi kokari ya kewaye shi da mai zanna ko wani abu ko irin silin da na gani a garin ibbi ban taba gan ire waɗannan silin ba silin na roba ko? ban san cewa akwai shi sai nan gari <laughs> ba mu saba amfani da shawarinmu ba sai na bango da na sile saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyakun wa dukula ala nisa ka shedinku da shiga wurin mata sahabai suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa koda na kusa da miji ne koda danwa miji ne alhamuhu dan wan miji uwa daya uba daya ko uba daya annabi ya ce alhamu almaut dan wansa a mace ne matukan yana da rai kara su nisanta wannan halamari domin shi ne ke kawo zinace-zinace cikin al'umma ga matasa a gida ga mata a gida ana ganin juna wannan fitina ce ar wani ya zo ya zauna abokin miji ya shiga dakin wa dakin matan abokinsa ya je ya zauna yana cin abinci a wurin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waɗannan duk sun saba koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine abin da ke kawo zina saboda haka a nisance wannan al'amari inda wannan mutumin kirki ne da ya gan cewa yana da shawa ɗaya daga cikinsu me ya kamata yi sai neme ta da aure bayan me bayan idda shari'a ya halatta ya aure matan miji matan ɗan'uwansa da ya rasu halal ne gare shi amma irin abin da ya aikata ya je yi tuba zuwa ga Allah ta'ala Allah kiyaye mu sai mai tambayan da ke cewa shin za a iya sallan isha'i misali ana cikin tarawe sai mutum ya zo zai yi sallan isha'i to imam ahmad rahimahullahu ta'ala ya ce ba laifi ga mai sallan isha'i ya bi masu tarawe in ana da raka biyu suka sallame a tarawe sai ya cika raka biyu na ishinsa ya yi kyau ba laifi kin makara an fara sallan tarawe da kika shigo kin tarar da su a tarawe raka ta farko ki yi da niyan sallan isha'i in an samu raka biyu suka sallame sai sai ki cika akwai adisi da ke karfafa wannan al'amari akwai adisin mu'az bin jabal wanda yaka yi sallan isha'i tare da wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma unguwansu ya je ya zama limami ga mutanen unguwansu a lokacin sallan da ya yi a wurin na fila ne domin ya riga ya sauke faralinsa a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zama farali ga jama'ansa da hadisi innamal amal bin da niyya ne niyya ita ce abin bukata niyyanki sallan isha'i su tarawihi Allah zai yi aikin da niyan kowa amma malaman malikiya sun ce sai dai sallah ta zama iri daya mai nafila da mai nafila mai farali da mai farali mai ramuwa da mai ramuwa amma yawanci malamai suka ce ba laifi saboda hadisin mu'az da wasu dalilai da ke tabbatar da yin aka tambaya ta gaba wannan wannan kwashi ina zuwa eh eh me kai wanda suke yin ina zuwa akan akwai tambayan da ke magana kan bai taksit misali mutum mai sayar da kaya in an kawo kudi dubu biyu in bisa bashi zuwa wata daya wata biyu dubu uku menene hukunci wannan ciniki malamai suka ce ya halatta saboda mai sauki ne ga talaka wanda bai da halin fito da kudi nan da nan, kuma yana da bukatan wannan abin ya halatta amma dai abinda ake so wannan kaya da zaki sayar ya zama kayan da kike mallaka kin riga kin sayi shawarinki ke mai sayarwa mulkinki ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tabi ma laysa indak kada ka sayar da abanda baya wurinki ko baya wurinka abinda ba mulkinka ba ka sayar da shi a'a kai ne ko ke ce kika je kasuwa kika sai waɗannan kayayyaki ga wasu suna zuwa saya da kudi gashi bisa bashi gashi sun ce ba laifi akwai dalilin hadisin barira da malamai suka kafa dalili a kai amma dai ba so ki tsananta wurin mai wurin bashi misali za a samu wannan abun dubu biyu ki ce sai dubu nawa dubu hudu za ki sayar kin sananta abinda ba a so kenan ki yi sauki domin rashin kudi ne yasa ya ce a jinkirta masa amma akwai wasu malamai waɗanda suke gani wannan riba ne amma malamai suka ce ba riba ba akwai hadisin da ake kafa dalili da shi amma malamin sun yi bayani akan fasara wannan hadisi cewa sun saba wa juna mai tambayan game da waya wanda akwai kur'ani a ciki shin za a shigar da bandaki da shi ba laifi yadda dai wanda ya haddace kuran zai ya shiga bandaki ya biya bukata haka ko da hawaya akwai ƙur'ani a ciki matuka inda an kulle ƙur'ani da ke ciki kun gane ku sannan sadakan ga mamaci babban abin da ake bukata ga mamata shine a yi masu addu'a addu'a musamman da zuwa ga iyayensa addu'a kuma ba laifi mutum ya sayi wani abu kamar shimfida da makamantansu ababen da ake bukata a makaranta ko a matsalaci ya aika kamar an samu matsalan fan ki sai fan a sa matsalaci allah ya kai lada game gawa ga ubana uwana yayi yayi a yi sadaka a gina masallaci a gina makaranta da niyan Allah ya kai ladan wannan aiki zuwa gawa iyaye na malamai suka ce ya halatta amma a taru bayan rasuwa sadakan kwana uku sadakan kwana bakwai na kwanan arba'in duk waɗanda ba su da asali a addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda su ne ake kira bdoe abubuwa ne da aka kago wanda annabi bai koyar da mu ba annabi sallallahu alaihi wasallam matansa guda biyu sun rasu yana nan a raye amma mun ji labari ya yi sadakansu na kwana uku na bakwai na arba'in bai yi ba yaransa guda nawa suka rasu an arzuta shi da yara bakwai guda shida duk sun rasu yana nan a raye ya yi sadakansu bai yi ba addu'an da sallan janaza ya yi masu sahabansa sun rasu don baffansa jafar ya rasu duk a gabansa amma bai tara jama'a muna da sadaka yau ba kuma Allah ta halaye ce lakarka na lafin fi rasulillahi uswatun hasana kyakkyawan koyi ya kasance gare ku ku al'umma musulmi cikin shanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce duk aikin da za mu samu yaddan Allah kai sai da ya kwayar da mu sai da yi mai ya kwayar da mu saboda haka mu tsaya kan abin da ya kwayar abin da annabi ya kwayar. akwai maganan mai tambaya game da manema sai ga namiji ya manta da matarsa ta gida yana nan biya bukatun wanda ba yi da tabbaci shigowan gidansa ko akwai tabbaci in mutum yana neman aure dayan biyu zai ya faru ko ya samu ya aure ta ko kwa a samu matsala a ƙarshe a rabu baya faru alamarin na faru sau da haka namiji yi taka tsantsan a yayin neman aure kare ce amana wanda ke gida kare ce amanan nan domin allah ta'ala baya baya son zalunci kuma a daukan tsawon lokaci ana fira da wancan har zuwa karfe goma sha biyu a manta da na gida zalunci ne zalunci ne a ranar dakinta sai an zo an tayar da ita cikin dare an ce amana an ce amana saboda haka ana so mazaje su yi hadarci, tun ba ta shigo gida ba ka fara nuna bambanci wancan ta kawo bukatu a biya mata a manta da na gida mai wa'ala da yaranki domin mata suna da aiki a gidajen mijifa saidina ali saidina umar radiyallahu anhu ce mata su ne ke kare mu daga alfasha mata su ne mai gad na gidajenmu in ba nan gida ba yi da security su ne muke bara a gidajenmu inda namiji zai kawo wata mai hidima a gidan nawa zai biya a ce wanda zai dafa wa yaranka abinci kullum ya wanke su ato ya yi masu wanka wanke-wanke sai ya kashe kudi ko ne wata fa wallahi tallahi ya biya kudin mai gadi wanda zai kula da wannan yara in ya fita aiki ko ya fita kasuwa amma yawanci mazaje ba sa lura da wannan alkhairin Allah kansu sukan dauka mata ba komai ba wallahi tallahi wasu ba su san darajar matansu sai ga aihuwa ga rasuwa ta aihu ta rasu kuma ga jariri ya tasaye miliki ko lokacin suke san Allah musamman in ba yi da na kusa da zai rike wannan yaro ko jariri wala ya shige shi amma inda matunsa nake kula bai san cewa tana yin komai ba to mu ji tsoron Allah mu kyautata zuwa gare su su kaman marayu ne a karkashinmu kada wulakanta su in an tara su cikin aure ana so mu yi hadalci tsakaninsu kara mu manta da wata mu yi mu'amala da wata haramu ne Allah ta laina cewa walan tastati'u an tadilu bainan nisa'i walau harastum wala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaka ku mazaje ba za ku iya yin adalci zuciya tsakani ku ba cewa so da kake da shi ga Aisha ita ce ke zuciyanka zuwa ga maimuna ina san samu bambanci amma malamai suka ce adalci da Allah ke cewa ba zai yi gare mu ba shine mai hadalcin ciyarwa adalci zuwa dakunansu yau zan kwana dakin wancan gobe na wancan ne ba da kyauta tana da bukata ka biya bukatanta yadda ita ma fatiman tana da bukata ka biya waɗanda zai yi tsakanin matanmu amma na soyayya ita ce wallan tasatu ba za ku ya ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mata da yawa guda nawa goma sha ɗaya banda ku kuyangu amma me ya faru an tambaye shi wa ka fi so sai ce aisha aisha aisha amma wannan soyayya kare hana mu mai zalunci shine sallah ta lai ce fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaka kada karkata baki daya ku bar wata kamar abinda aka rataya ko al kamar wanda an sake ta musan namiji ya sake na mace ba su da alaka da juna ko to kara bar wata a gida kamar an sake ta Allah baya so a kyautata mu'amala ko da ka fi so ɗaya daga cikinsu wannan aladan Allah ne domin akwai wanda tafi kirki ko dole za a karkata zuwa ga mai kirki wasu ma mazaje ba kirkin mata suke duba ba a'a amarya ko da ita ce muguwa ko amarya allah ya samu dace da alkhairi sai tambaya ta karshe shine wanda ya aure wata wanda mijinta yi saki ta saki uku kuma ga nan da kaunawa ita bayan saki san wasu sukan yi auka su sake matansu ko saki uku su yi da na sani suna kokarin ita ta dawo sai hada baki da wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk namijin da ya tsaya aka hada baki da shi ya aure wata don ya mai da ita halal ga mijinsa na farko ga mijinta na farko la'anan Allah ya tabbata a kan shi shi innan da ya aure ta da wannan da ya so ya aure ta don a halarta masa ita duk akwai lanar Allah a kansu a kansu sau da ka aiki ne wanda shari'a ta haramta ya Allah ka kiyaye mu gurgudun da muka fada Allah sun albarka ciki ya yafe mamu mu. subhanaka lahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu